فسر هوا الهوى في اللغة مصدر هوية هويه إذا أحبه واشتهاه هويت كذا نعيش عوا كذا إذا يسوع أبونا abun na الهوى في الاصطلاح هوى a wannan babi. Nasu sattin da kaza na bugun Aliyu. Nan, Allah ko duk rinkin nan kuma irin na wani haku. Babu mai babu mai fari, can fari a baya baya wajen su Mustapha ne. A ah, daga nan aka fara. daga igari alhawa mai lanun nafsi karkatar rai ila ma tastalithuhu min ce, zuwa ga abun da take ganin daɗinsa na sha'awa min gairi da'iyati shar'i ba tare da bukatan shari'a ba ba ruwan shi da shari'a ta'rifatu lil jurjani ميلان النفس الى ما تستلذه من الشعوات كركتا زوا ga تكي جنين take ganin dadin sa take jin dadin sa min gairi da'iyati shar'i ba tare da lura da kiran وقال ابن القاسم آه، ابن القيم الهوى ميل الطبعي كركتا طبيع الى ما يلائمه shi isa za ka ga idan mutum ya karkata zuwa ga ɗabi'arsa malam bai tuba yanzu ne muke fahimtar ainihin eh, talimu fi sigari kan naƙashi sadajai za ka duba yanzu ka ga da mutane sun saba sallah ragwagwam duk inda ka yi in ka zo kwana uku baka tuna musu ya su koma gidan jiya ka yi ka yi ka yi can in ka daina yi kana daina yi shi ke na an sake koma gidan jiya saboda to zuciyar ta riga ta taso a haka tasbihi kuwa tasbihi ma lami ah ina naga lami ne da au ga can tasbihi tasbihi tasbihi lami to shi ne rike nan gurin ce ya zama jiki ba ran da zai canza in ya canza na kwana biyu na kwana uku gobe zai koma ciki subhanallah subhanallah subhanallah shi ya gama sau daga na da na ina kalle kalle ce to ba za ku tashi ba to tashi ka tafi ka kyale mu mu sai yayin da muka tashi mu gama namu ne za ka a kuma ku tashi to saboda me za mu tashi sai dai za a ce a in kai ne za ka rufe masallaci to babu yadda za mu yi yau tafi ruwar ma sau da domin za ka ce an face fanka za ku biya sha ba na biya ba Sau da ka so ku fitan kulle sai ku fita ku yi tafiyan ku hanya yawa mailun tabi'i karkatan ɗabi'a ila ma yulaqimuhu ga abin da ke dacewa da shi in ya so shi ɗin nan ɗabi'a ta karkata kuma shi kenan wa hadal mailu khuluqun في الإنسان wannan karkata irin wani hali ne a dan adam da darurati baqaihi saboda laluran wanzuwansa fa innahu laula mailuhu mana ko to za a koma baya kadan wa hadal mailu ita wannan karkata khuluq fil insani li darurati baqaihi don lalura kai ya kare ba gane wannan ne za ku ce ba gane ba amma an gane ya ko eh? ka gane zango yi musu bayani in dan huta amma ya gano ba don ɗabi'an hawa ba da an ƙare ba don hawa ba ba za ka ci abinci ba to kun baka ci abinci ba ina zaka fitowa ba don hawa ba da ba aihuwa haka Allah zai sako wa ita matar sha'awa kai ma Allah ya sako maka sha'awa kuna neman juna Randa da kuka samu kuka haɗu da juna daɗin duniya ya kashe ku nan kuwa Allah ya halicce wannan ne don ku hayayyafa ba da haka ba karewa za ku yi sai Allah haƙi tun da gaba ɗaya maganan sha'awa da aka fassara shi ai mana koken gari ba ta da shi sunanta kanta bai da daɗin faɗi bai da kaza amma kuma kawai gari abu ne mai tsada saboda mutum namiji na san shi mace ma na san shi haka Allah zai sanya masa ka gai kamar zai shiga hauka ba shi ne har ke cewa kalmar da zawatu kowa na hankoron kowa yadda take murna ta same shi haka yake murna ya same ta to kaga Allah ya halitta da wannan ne saboda a cigaba da aihuwa in banda ba za ka wada zuriya ta kare gaskiya ne zango kaga wahada kai ba ana wani wuri ne inda aka karanta yaron nan go A ina ne aka karanta shi ba sai da ka ne eh amma banda nan ma mun halarta a dabbobi mun halarta a kaza mun halatta mun karanta shi a kaza fa innahu laula mailuhu ila ta'ami ba don karkatansa ba hawa ba shine karkacewa ba karkatansa zuwa ga abinci da masharab wal manka ma akala da bai ci ba wala shariba kawo da bai rayu ba wala nakaha da bai aihuwa da bata aihuwa ka duba azabar da mace take ci wajen aihuwan nan ta aihu da kyar ta shiga rintsi ta shiga riskin mutuwa har ma a ɗabi'a ana cewa mai ciki inda ya kai wata shida ba ta wasiya a ba ta kyauta sai dai ta yi wasiya tunda wannan cikin da za ta haife shi lafiya tunda sai ta gitta gargaran mutuwa kafin ta haife shi to kaga ba dama ta yi da ta yi wasiya to amma tana aihuwa ba wanda take so ta gani sai miji ina yake shigo an ta shigo cikin murna da walwala ta ɗauko shi ta kawo ma sai dai yin akwai kunya to yi wata san ta dai? to fa shi ke da amma kadifa to wala san ta yi Min hmm? jira? kai kuje wannan ke yau ba bukari to Allah san sai da kai kuje wannan ke amma to wanda san sai da wala rasa bin galbai ku hmm? ka dinga ce nan nan ai nan ka sa mu kai maka ma kaji ba kaman an yi larasi an yi larasi ka ce na'am ke eh, na'am na'am hal fahimtu na'am fahimna a fasa ta a bari gare jalo ci gaba wala ya sami wannan ne bara kuce nan ba wannan <laughs> ku ce ce ngoga kuji mai da wani ba dama mai da wasu eh sai a yi wa wasu karatu sai a bar waɗanda ake so a yi musu karatu wanda ba a so sai a su a daji yare biyu nake koyarwa ya kamata na karatun addini ka ku biya ni amma koyar da fulatanci to ku dinga biya nan ko a nan manje ba san gaji ya ba ka ku biya ba to to kaga ai abin na na addini za a yi to sai ka karba da haka na addini shine wannan karatun kuma da ake biya to yare a'a na addini ba a biya addini kyauta ne amma yare kuma na fulatanci ban da larabci larabci shi ma kyauta ne ta samu lada amma fulatanci sai an biya wanda za a wada lokacinsa daban ma akala wala shariba wala naka falhawa mustahassun laha yana kwaɗaitarwa ga shi wannan anincin lima turiduhu hadhihi nafs kama annal ghadaba kaman yadda fushi yana da amfani dafi'un anhu ma yu'dhihi yana kawar da abin da zai cutar da shi tunda wanda bai da fushi ai ba mutum bane ba da ka gani idan ka je ka taka maciji ka ga kumbura ce hmm? in wani man ka dosu kawai tun da kafa ina kumbura kai to kaga daga nan zaka kiyaye shi da baka je wurin shi bai na ruwansa da kai sai dai akwai wanda zai biyo ka ɗaki amma ka fita ne daga ɗaki yake so sha a da layin da wanda zai biyo ka ɗaki amma fushi cin naka ka dobi in ka taka shi ko ka zauna a kan shi ya ji zafi tana ma cizo hmm? kunama an kaga ta ce kai ka tako ta to sai ta bakka ka taka ka ta soka ma wannan ƙari kwatar kanta take Hmm? eh amma ba matsorashi ba ba matsorashi ba eh ba matsorashi ba mutumin da zai taka kan ya ga kan ya taka in ya taka bai san da bai ji laushi tsalle zai ka ku nan maciji ya samu ya shi shi kuma amma kana sani ka taka to wannan ba matsorashi ne ba zai illanta ya ita an kwana ko